Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma Alfa Radio Kumasi a Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsar Mainan Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta ce dakaranta sun gwabza faɗa da wasu 'yan bindiga a ƙauyen Bawar Daji da ke Zamfara, lamarin da ya sanadiyar mutuwar jami'an soja biyu. biyo bayan ajiye aiki da wani shugaban karamar hukuma ya a jihar kebbi kan rashin kudaden gudanar da ayyukan hukumar yaya kuke kallon zargin mamayewar da ake cewa gwamnonin jihohi suna yi wa kananan wato kudaden kananan hukumomi a najeriya za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku faɗa mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce b b b biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya, amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. Ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da aka yi a ƙasar Saliyo ya ce zai ƙalubalanci sakamakon zaben. a yau alhamis ne tsohon ministan harkokin wajen saliyo samara wilson kamara yake bayyana niyyarsa na kalubalantar sakamakon zaben bayan da hukumar zaben kasar ta tabbatar da cewa julius mada biyu ne ya lashe zaben na ranar asabar din da ta gabata sakamakon hukumar ya nuna cewa mada biyu dan takarar jam'iyyar adawa ta spp ne ya lashe zaben da aka da kashi 52 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada yayin da kamara ya samu kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un. Kamfanin sadarwar Facebook ya ce wani kamfanin sarrafa bayanai da aka alakanta da shugaban Amurka Donald Trump ba bisa ka'ida ba ya tattara bayanan sirri na mutane miliyan 97 da ke amfani da Facebook yayin zaben Amurka na shekarar 2016. Fiye da mutane miliyan 50 da aka yi ta yayatawa a baya izuwa yanzu facebook bata ba da bayanin yawan adadin shafukan mutane nawa kamfanin cambridge analytica ta shiga ba bayan da 'yan kwamitin yakin neman zaben trump a 2016 suka ɗauki hayarsa haka kuma kamfanin na facebook bai fayyace yadda wasu mutanen rasha masu goyon bayan trump suka shawo karfinsa don ya yi musu aiki a lokacin wancan zaben na shugaban kasa na amurka ba facebook na ta yaya ta bayanai tuni tun ranar laraba kan cewa daga ranar litinin mai zuwa za ta fara bayyana wa masu amfani da kafarta ta facebook hanyoyin da kamfanin cambridge analytics ya tara bayanan nasu cikin mutane miliyan 97 da aka samu bayanan su mutane miliyan 71 duk 'yan kasar amurka ne a cewar kamfanin facebook din. Yau Alhamis kotun kolin Brazil ta yanke hukuncin yin watsi da bukatar tsohon shugaban Brazil Luis Inacio Lulu de Silva fita daga kurkuku yayin da yake ɗaukaka tuhumar da ake masa na cin hanci da rasha. hukuncin da alkalai biyar cikin alkalai shida na kotun kolin suka yanke ya haifar da babban kalubale ga wannan dan takarar da yake gaba a zaben shugaban kasa na wannan shekarar a ɗaya daga cikin manyan kasashen nahiyar latin america rashin sa'ar da silva na kaucewa daurin shekaru sha biyu a gidan kaso na nufin watakila za a daure shi nan ba da dadewa ba aƙalla mako mai zuwa saboda wasu ka'idoji. lulu da magoya bayansa dai sun ce zargin da ake masa duk siyasa ce kawai kuma yanzu haka rahotanni sun ce hukumomin sun fara shirin daukar matakan fuskantar manyan tarukan gangami da za a yi a biranen kasar da ma na masu goyon bayan tsohon shugaban da masu kyamarsa an yanke wa da silva hukunci a watan yulin bara saboda ya taimaka wani kamfanin 'yan kwangila na masu gine gine samun kwangiloli masu tsoka bayan da suka yi mishi alkawarin bashi wani katafaren gida a bakin teku da silva dai ya musunta wannan zargin yanzu haka tarin ma'aikatan diflomasiyyar amurka na kan hanyarsu ta dawowa gida bayan da aka taso ƙeyarsu daga rasha a matsayin mai da martani ga matakin da ita ma amurka ta ɗauka kwanan baya a kan rasha na koran irin waɗannan jami'an nata duk wannan ta faru ne bayan harin gubar da aka kai a ingila kwanakin baya akan wani tsohon jigon leƙen asirai na rasha abinda aka ɗora laifin kan ita gwamnatin ta rasha wasu manyan motocin safa-safa guda uku aka hango yau alhamis shaƙi da mutane da kayansu suna barin harabar ofishin jakadancin amurka ɗin da ke birnin moscow sun tasarwa babban filin jirgin sama a daidai lokacin da wa'adin zaman ƙasar da rasha ta yanka musu yake ƙarewa an dai ta samun irin wannan zirga-zirgar ta jami'an diflomasiyyar kasashe da dama da ake kora daga ma'aikatunsu na diflomasiyya tun bayan wannan farmakin na guba da aka kai a kan Sergei Skripal da 'yarsa wanda Burtaniya ta ce an yi amfani da wata guba ce da aka san cewa sojan rasha ne ke sarrafa ta wannan al'amarin dai ya janyo lalacewar dangantakar rasha da kasashen yammaci da dama wanda a dalilinsa ne aka koro ma'aikatan diflomasiyyar rasha kamar 150 daga amurka da kasashen da ke cikin kungiyar turai ta eu da waɗanda ke a kungiyar tsaron turai ta nato labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc dalla Rundunar sojan Najeriya ta ce dakaranta sun gwabza fada da wasu 'yan bindiga a ƙauyen bawar daji da ke zamfara, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Murtala Faruk Sanyinna. Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya, Brigadier General Texas Chukwu, ta ce dakarunta sun gwabza fada da 'yan bindiga a ƙauyen tungar daji da ke karamar hukumar mulkin anka ta jihar zamfara lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an soji biyu to sai dai sanarwar ta ce sojojin sun sami kawar da 'yan bindigar 21 tare da raunata wasu da dama da suka samu suka tsere inda kuma ta sami karbe bindigogi shida da harsasai kwamishinan watsa labaran jihar ta zamfara sanda muhammad dan jari ya yi min karin haske akan artabun to alhamdulillah federal gamman ta aiko da sojoji kuma sojojin da sun je sun yi attack sannan shi ma su shugaban sojin sama ya ce za a aiko da jiragen sama mai girma sarkin anka ya taba nuna korafin cewa sautari akan turo sojoji idan an turo su kuma sai kaga hare-haren sun dan kwanta amma sai a janye su kuma da zarar an janye su din sai kuma hare-haren su dawo yanzu abin da ce maka ai na faɗa maka yanzu cewa mai daraja gwamna da shi da shi emiyan na anka wanda yake kuma ba emiyan anka ba shine shugaban sarakuna zamfara state yanzu sun ga shugaban kasa akan wannan magana so abin da ake tsammanin irin da ake yin da haka ba za ta faru ba karo don kaga wannan karo sun kai a kuma sun kashe mutane sun kashe mutane wajen 21 kuma sun anshi amnishin nasu bindigogi da alburusai wannan ya nuna cewa abin da ake yi da ba shi ba yanzu haka ma rundunar sojin ta ce ta kai wani samame a wata dabar 'yan bindigar da ke kusa da ƙauyen laka a cikin jihar kebbi akan iyaka da jihar zamfara inda ta sami kashe ɗan bindiga ɗaya wannan da yana zuwa ne kasa da mako daya da umarnin gwamnan jihar na harbe duk wanda aka same shi da bindiga ba bisa ka'ida ba biyo bayan hari na baya bayan nan da 'yan bindigar suka kai a garin bawar daji wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da talatin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimakin soja ko gidan su ko To a gaidan murtala Faruk Sanyina in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Biyo bayan ajiye aiki da wani shugaban ƙaramar hukuma ya a jihar Kebbi kan rashin kuɗaɗen gudanar da ayyukan hukumar. ya kuke kallon zargin mamayewar da ake cewa gwamnonin jihohi suna yi wa kudaden ƙananan hukumomi a najeriya muna son jin ra'ayinku lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kafin nan a shakata da wannan waƙar. wai ka dikidin mutuwa mai sai soja mutuwa mai sai soja fitina ita ta mu tai soda don wata rigima ita ta mu tai soda wai kun ji arna akai ko akai gariya ta kare amma a hana ko ta lalace kisa taruwa kuma da aka kwa aka ya soja kun yi kidin mutuwa mai baka dose soja don wata ya fitina ita ta mu sai soja don wata rigima ita ta mu sai soja wai kun da arna aka kwa aka gayya ta kare alhaji ya a mai tuwa ta ya maki wata yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mun sami kiranmu na farko da Kaduna, wane ne akan layi da Kaduna?

Malam kana tare da mu? To, kana mana bayani kuma katse. To, Malam Alade ina ji ya katse, bar mu je Kano, wane ne daga Kano? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam ya suna malamin. Malam Sarafilu Hashim Gumal barka da yamma. Barka dai. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya amma daga kanan daba Najeriya. to alhaji musa muna sauraron ka to alhamdulillah gaskiya al'amari wannan batu na maganar sauke shi ka shugaban karamin kuma da ya sauka saboda yanayin kudade ko mm. to gaskiya al'amari abubuwan da ke faruwa ne kaka munan munan najeriya gaskiya matsaloli ne wanda ake samu yawa za ka samu za ka ga gwamna ya handame kudin kananan hukumomi to kaga irin wayannan su suke kawo ake samun irin wayannan matsalolin amma kuma wani hanzari ba gudu ba sai na ga a jihar kebbi ne aka ce wannan shaman na local government ya sauka saboda sakamakon irin wayannan abubuwan amma haka akwai kuma wani chairman local government da sani a jihar Kebbi shi kuma yana kokari da wajen abubuwan da ya kamata to ya kamata a ce su al'umma su kula da irin wayan abubuwan kuma gwamnoni muna kira gare su idan aka ce gram ya ta wani local government a kokari a danka musu wannan abu domin kananan kuma su ne kusa da talakawa idan talaka ya samu to kaga idan karamin kuma ta samu kansila zai samu ya kasance al'umma za ga kasuwanni sun cika da sauran wasu abubuwa amma in ana rike musu ni na goyi baya gaskiya duk To Alhaji Musa mun goyi ra'ayinka za mu je mun Lagos dan wani yana kan waya mun gode kwarai da gaske bari mu je Lagos wane ne akan layi daga Lagos? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Kana magana da Abubakar Baba daga karamar hukumar Geza daga jihar Kano, Najeriya. To Malam Abubakar muna sauraron ka. Na'am. Na'am, wannan al'amari da ke faruwa a Najeriya wannan kam haka yake domin mu ba na manta mu ma a jihar Kano haka tsohon gwamna wanda ya sauka haka ya rike kananan hukumomi ya yi musu irin wannan al'amari to saboda haka gaba ɗaya al'amarin nasu ya riga ya zama ruwan dare sai dai kawai su ita wannan gwamnati ta samu ta sa ido akan irin waɗannan domin a gyara to menene mafita menene mafita eh mafita a nan ita gwamnatin tarayya ta sa ido akan duk wanda ya ba daidai ba a tsawatar masa domin amma inda aka ce za a haka to wallahi tallahi zuwa gaba wannan apc ba za ta haifar musu yin wannan ba zai haifar musu to malam abakar mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je abuja wane ne akan layi abuja jafaru ne akan abuja to man jafar muna sauraron ka gaskiya dai muna farin ciki da abin da ke daukin da aka kai da a jihar zamfara hmm. gaskiya alhamdulillah allah ka kara kawar da waɗannan miyagun ɗaya to amiya rabe to me zaka ce game da cece kucin da ake kan ganin cewar wato a kananan hukumomi eto eh, wannan eh, tsohon labari ne sai Allah ke kawai to to madalla mun gode kwarai da gaske wannan ina bar mu je yobe wane ne akan layi daga yobe ni ne Ali Umar daga nan yobe Gumiyadis to mallam Ali muna sauraron ka hakikanin gaskiya shugabannin kananan hukumomin nan yawanci ba sa yin adalci wallahi a idan an ba su kuɗi su zo su yi ma mutane aiki a kauyukan su ba sa yin aiki yawanci suna handin kuɗin ne wasu ma kawai nan rasu ake yi. To ba ka ganin wasu suna ƙorafin cewa kuɗin ne ma baya kaiwa gare su balle su ɗauka su yi aiki. Ana ba su kuɗi kawai suna zuwa su yi cikin birnin state ne kawai su dinga yawo. Kai sai wani lokacin zaɓe ya zo kawai su zo. Ya zaɓe su rarraba. To madalla lamara alimin gode kwarai ga wannan ra'ayi na kabar mu je zariya wani ne akan layi. Aminu Iliya da Tagariya. To malam muna sauraron ka. ni ra'ayina kan abin da gwamnati suke ma shugabannin kanan hukumomi mm. ina kira ga majalisa majalisa tarayya ta jihohi da mm. ta dattijai su ya kamata su kudiri a kan su ma kanan hukumomi a ba su ikon cin gashin kansu kamar yadda su ba su cin gashin kansu ni ra'ayina ke to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je kaduna wane ne akan layi a kaduna Sharfilu Hashim Guma albarka da yammaci. Albarka da yamma wa ke magana. Sunana Murtala ana kiran ku daga garin asawar da ake a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna sauraron ka menene gudunmawanka? Yau wato ka ga dama ana gaya mana cewa in ka ji dan siyasa yana cewa fa shi wahala yake ba komai ba komai in ka ga yaki sauka to akwai komai yana samun abu yawa kaga wannan shi ya nuna mana cewa da gaske din ne tun da ya sauka ba komai din ta bangaren shi amma duk wani dan siyasa tun daga kan sula har zuwa lamba na ɗayan kaji ana wahala muke ba komai to ya sauka mana ka gane amma in dai ya sauke mu tabbatar ba abin da ake samu da fatan za a tashi lafiya to madalla mun gode kwarai da gaske bar mu je jigawa ne ne akan layi daga jigawa To assalamu alaikum kuna magana da Rabi Musa Zaburansi daga nan Zaburan ƙaramar karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To Mallam Rabi Musa muna sauraron ka. To magana ta fi ni shawara da zan bayar akan wannan cece kuce na ƙananan hukumomi. Hmm. Ya kamata kamar yadda wani aboki na ke faɗa ya kamata 'yan majalisu da waye ga magana ta fi sabilillahi inda za a bi gaskiya mafi yawanci ma kuɗin nan baya zuwa wadatacce da gurin shugabannin ƙananan hukumomin nan. Kuma dukkanin mutanen al'umma sosai sun fi mora daga ƙananan hukumomin nan. Rabi. Yan majalisa su yi doka kuma a sa ido a wannan ya wadata ya zo ga kananan hukumomi. Rabi ina tambaya ɗaya gare ka. Eh mu kuma za mu yi a kanmu mu talakawa. Mun gode daga Rabi Musa Zafaransi daga nan Zafaran ta karamar hukumar Kaugama a jihar shiga ta Najeriya. To mun gode Malam Rabi bar mu je Abuja wani ne akan layi daga Abuja. Amin wa alaikum salam. Malam ba ma jin ka sosai kana jin mu ne? ta fita Daga Abuja. To malam muna sauraron ka menene ra'ayinka? ni shawara ta a kan kananan hukumomi ya kamata gwamnati tarayya ta duba abin sosai sosai ba su yanci tun aka ba su yanci kana ganin za su iya gudanar da harkokinsu in aka ba su yanci gaba ɗaya. Za su yi mana saboda in kuma ba su yanci talakawa da yawa na karamar hukuma za su talentin ɗinsu. To madalla mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je kebi wane ne akan layi da ya kebi. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ɗan kashe rediyon ka da Allah. jama'an tare rediyo ana bala na buta nasara kan ji amma ina nan jabi shanga local government to malam bala menene ra'ayinka yau to abin da ra'ayi na game da kananan hukumomi eh, ya kamata gwamnatin tarayya ta kokari ta ba kananan hukumomi yancin su kowane shugaban karamar hukuma a doki haƙƙin shi a bashi yawa talakawa aiki haka ya kamata saboda karamar hukuma ita ce wuri wanda yake kusa kusa da talaka takaice ina ganin neto ya yanke a malam muna sauraron ka kana jin mu ne ko karama hukuma ita ce ta dace a ba haƙƙin talaka a yi kulawa da shi sai zama gwamnatocin jihohi sun mallake komi yana ga hannunsu to kaga abin ya fara bata ma wasu ciyamomi suna yin murabus suna aje mukamin na local government kaga abin da yake ba ya kamata a gyara a ba kowace local government haƙƙinta To Malam Bala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da ɗaukan wayar ka muka zo ƙarshen ɗaukar wayoyin wayoyinmu a yau sai gobe za mu ba ku dama domin ku kira ku ci gaba bayyana mana ra'ayoyinku. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe biyar saura minti goma. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. dan wasan gaba na najeriya obafemi martins ba zai taka leda ba na tsawon watanni shida zuwa bakwai sakamakon rauni da ya samu sa'ad da yake buga wa kungiyarsa ta shanghai shinhua da ke kasar sin wasa an ɗauki ɗan wasan mai shekaru 33 a makara a tsakiyar rabin lokaci na farko na wasan da kungiyarsa ta kara da kashima a ranar talata wannan lamarin ya kuma kawar da damar da martins yake da ita na bugawa kasarsa ta nigeria wasa a gasar cin kofin duniya ta bana a kasar rasha hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta umarci hukumar kwallon kasar habasha da ta yi gyara ga tsarin ta na zaɓe kafin gudanar da zaɓen shugabanta a wata wasiƙa da hukumar ta fifa ta aike wa kasar ta ce zaɓen shugaban hukumar wanda aka yi ta shatawa ana ɗagewa ba zai yiwu ba har sai tsarin zaɓen kasar ya daidaice da na hukumar fifa 'yan takara kusan goma sha shida ne ke fafatawa ciki har da tsohon mai horar da 'yan wasan kasar swanet bishau waɗanda ke fatan ganin an zaɓe su a kwamitin zartaswa na hukumar kwallon ƙasar ta habasha a bangare ɗaya kuma hukumar kwallon ƙasar libya ta bayyana fatan cewa ziyarar da hukumar fifa ke kan gudanarwa yanzu haka a ƙasar za ta taimaka wajen ɗage haramcin karɓar bakuncin wasanni da aka yi mata an dakatar da kasar ne daga karbar bakuncin wasanni saboda taɓarɓarewar sha'anin wasan ƙwallon ƙafa sakamakon yakin basasar da ya barke a kasar a shekara ta 2011 wani ayarin jami'an hukumar ta fifa na kan ziyarar wuni biyu a tripoli babban birnin kasar domin tattauna ci gaba da aka samu a haujin kwallon kafa tun daga lokacin da aka kakaba mata takunkumin a sakamakon wasannin kwata final na gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun turai tsakanin manyan kungiyoyin ingila biyu da suka saura a gasar liverpool ta lalasa manchester city da ci uku da nema a daren jiya city wacce yanzu haka ke jagorancin teburin gasar premier ta ingila ta sha kashi ne sau ɗaya tala gasar ta premier ta bana kuma liverpool ɗin ce ta doke ta a watan janairun da ya gabata da ci hudu da uku a ɗaya wasan kuma barcelona ta karɓi bakuncin roma ta kuma doke ta da ci hudu da ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To a gaida Murtala yanzu kuma ga wannan saƙon. Idan faƙwaya ta narke. Can wewe na ƙwaya sun nauga gaye ne. kwaya <laughs> kala-kala ne akwai wanda ake ce mata kashin bera akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata amma ni ina shan yawon maciji ne in kwaya banda kwaya idan fa kwaya ta narke. Na hutawa na ne baba baba ce nake yi ba. Kawai yin sha'un huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba. Shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad duk ranar Lahadi. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. <laughs> Idan kwaya ta narke komai yana iya faruwa. yi shan kwaya domin tana rusa rayuwa. To yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwamitin sanya takunkumi akan Koriya ta Arewa mai lamba 1718 na Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ba tare da wata hamayya ba ya amince akan wasu ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya guda 49. da ake ba da shawarar aiwatar akan kamfanonin jiragen ruwa 21 da wani mutum daya da kuma jiragen ruwa 27 dukkansu da zimmar dakila ayyukan fasa kwabarin koriya ta arewa ta teku a kokarinta na samun man fetur da kuma sai da gawayi da kuma hana wasu kamfanonin da jiragen ruwa taimaka musu ofishin jakadancin amurka majalisar ɗinkin duniya ne gabatar da waɗannan sabbin ƙudurorin a watan fabrairu da ya gabata wanda ya zo daidai da lokacin da ma'aikatar baitul malam amurka ta sanar da sanya jimillar takunkumai mafi zafi a kan koriya ta arewa kuma suna zama wani ɓangaren ci gaba da yin matsin lamba a kan gwamnatin koriya ta arewa na haɗin gwiwa da zimmar a rufe duk hanyoyin fasa ƙwabrin ƙasar a cikin tekuna ma'aikatar baitul mali ta amurka ta tashi tsaye wajen auna duk wasu hanyoyin da kasar koriya ke amfani da su ba bisa ka'ida ba don kaucewa takunkumin ciki har da ɗaukar matakan dakile jiragen ruwa da kuma masu kamfanoni a fadin duniya da ke aiki a madadin koriya ta arewa a cewar sakataren ma'aikatar baitul malin amurka steven munchin waɗannan takunkumin na da muhimmanci wajen takawa gwamnati birki wajen gudanar da ayyukan teku na mamaya da ke taimakawa kasar wajen sai da gawayi da man fetur ma wasu kasashe ba bisa ka'ida ba da kuma gurgunta kasar ta kai kayakinta ta teku a kasashen duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa ƙasashen duniya baki ɗaya cewa duk kamfanin da suka nemi yin kasuwanci da Koriya ta Arewa domin taimakawa mata wajen cimma burinta na mallakar nikiliya to su san da sani ba za su yi kasuwanci ba da ƙasar Amurka. gwamnatin ƙasar amurka na yi wata ƙawaranta da abokanan cinikayyanta godiya wajen haɗin gwiwa dangane da waɗannan matakan takunkumin lalle wannan babbar alama ce da ke nuna cewa al'ummar duniya baki ɗaya sun haɗa kai da ƙarfi wajen ƙarfafa takunkumin wanda bai da nihaya akan gwamnatin koriya ta arewa a cewar jakadiyar amurka a malsa ɗinkin duniya niki hali musamman muna son mu yi wa mambobin kwamitin tsaro da japan da koriya ta kudu godiya saboda haɗa hannun da suka yi da mu wajen gudanar da matsa lambar da kuma niyyarsu na dagewa wajen ganin an aiwatar da dukkan ƙudurorin da aka zartas don ganin cewa an hukunta masu taka doka. Shahin murya Amurka na yau kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. wanda ya kuma kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. madalla kamfanin sadarwar facebook ya ce wani kamfanin sarrafa bayanai da aka alakanta da shugaban amurka donald trump ba bisa ka'ida ba ya tattara bayanan sirri na mutane miliyan 97 da ke amfani da facebook yayin zaben amurka na shekarar 2016 fiye da mutane miliyan 50 da aka yi ta yayatawa a baya Ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da aka yi a ƙasar Saliyo ya ce zai ƙalubalanci sakamakon zaben a yau alhamis ne tsohon ministan harkokin wajen saliyo samara wilson kamara yake bayyana niyyarsa na kalubalantar sakamakon zaben bayan da hukumar zaben kasar ta tabbatar da cewa julius mada bayo ne ya lashe zaben na ranar asabar ɗin da ta gabata sakamakon hukumar ya nuna cewa mada biyu ɗan takarar jam'iyyar adawa ta spp ne ya lashe zaben da kashi 52 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada yayin da kamara ya samu kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un Yau Alhamis kotun kolin Brazil ta yanke hukuncin yin watsi da bukatar tsohon shugaban Brazil Luis Inacio lulu da Silva fita daga kurkuku yayin da yake daukaka tuhumar da ake masa na cin hanci da rasha. Hukuncin da alkalai biyar cikin alkalai shida na kotun kolin suka yanke ya haifar da babban kalubale ga wannan dan takarar da yake gaba a zaben shugaban kasa na wannan shekara a ɗaya daga cikin manyan ƙasashen nahiyar latin america yanzu haka tarin ma'aikatar diflomasiyya amurka na kan hanyarsu ta dawowa gida bayan da aka taso ƙeyarsu daga rasha a matsayin mai da martani ga matakin da ita ma amurka ta ɗauka kwanan baya a kan rasha na ƙoƙarin irin waɗannan jami'an nata duk wannan ta faru ne bayan harin gubar da aka kai a ingila kwanakin baya akan wani tsohon jigon leƙen asirai na rasha abinda ake ɗora laifin kan ita gwamnatin ta rasha wasu manyan motocin safa-safa guda uku aka hango yau alhamis shaƙe da mutane da kayansu suna barin harabar ofishin jakadancin amurka To madalla masu mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman. Nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.